hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد jama'a masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikinsa muke farawa da sauraron karatun ayoyin ƙur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikinsu da fatan Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin su amin kuma a yau ma kamar kullum ne tijani malam lawali da magaram zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa karshen sa da yanda Allah tare da injiniyan mu Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ai saurari lafiya Allah الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله Tun hadalla za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 86 a cikin suratul ƙasas. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين kuma baka kasance kana zaton a saukar maka da littafi ba sai dai an yi haka ne don rahama daga ubangijinka to kada ka zamanto mai taimakon kafirai A cikin shirin da ya gabata kun ji yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wa manzonsa alkawali zai sake komawa birnin Makka bayan ya yi hijira zuwa birnin Madina kuma zai ci nasara kan kafirai da mushrikai tabbas. Kuma Allah zai cika maka wannan buri da ɗaukaka ka kan kafirai kamar yadda ya saukar maka da ayoyin Ƙur'ani mai girma hadidi lokacin da baka zato baka tsammani. amma cikin hikimarsa ya ba ka matsayin manzansa da littafi mai tsarki na alkur'ani da fifita ka da rahamarsa, don haka har abada kar ka ba da aminci ga mushirikai da kafirai, domin wani nau'i ne na taimaka musu. A cikin wannan sura mun karanto ayoyin da ke ba da labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga haske ya yi zaton wuta ce sai ya tafi ya kawo wa iyalansa garwashi domin jikin jikinsu a tsaunin Ɗuri Sina, amma da ya isa gurin sai Allah ya ba shi matsayin manzonsa da kuma umartarsa da ya je ya shirya da Fir'auna da mukarrabansa da kuma kafaran da ke bin Fir'auna kan wannan bata Haka shi ma manzon Musulunci, manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka, yana tafiya kogon Hira a kullu yaumin. wato a kowace rana domin yi wa Allah bauta sai wata rana haske ya haskaka inda mala'ika Jibril ya bayyana a gurin da kuma ya yi masa bushara da saƙon Allah a matsayinsa na manzonsa zuwa ga mutanen birnin Makka da mutanen duniya ga baki ɗaya domin miƙa wuya ga addinin musulunci da kuma rahamar Allah da kuma samun tsira ga duk wanda ya amince da wannan saƙo na manzon Allah. Daga cikin wannan aya za mu iya lura da abubuwa biyu masu muhimmanci kamar haka, na farko dai daya daga cikin abin da kafirai ke fakewa da shi ta hanyar tambaya mai yasa Ƙur'ani da matsayin manzanci ba ɗaya daga cikinmu ba aka bawa da kuma aiko shi, sai Allah ya mayar masu da amsa a cikin Ƙur'ani da cewa, manzanni sai mutane masu tsarki da kamala da tsarkin ruhi da rayuwa mai tsabta, don haka kar ku yi zaton Allah zai zaɓi ɗaya daga cikinku kafirai mushrikai. Na biyu, manzanni sun nisanta da duk wani aiki na kafirci da azzalunci ko kuma duk wani aiki na azzalumai da kafarai da kuma ɓanna a doron ƙasa to manzanni da annabawa sun rabanta da wannan aiki yanzu kuma za mu saurari karatun aya ta 87 a cikin suratul ƙasas kamar haka ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين kuma lallai kada su hana ka isar da ayoyin Allah bayan an riga an saukar maka da su, kuma ka yi kira zuwa ga Ubangijinka, kuma lallai kada ka zamanto daga mushrikai. Wannan ayar kamar ayar da ta gabata ce da ke kiran manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma allah in gidansa tsarkaka da ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da bauta kar ya nuna gajiyawa ko sassautawa kafirai da mashirkai kuma yin hakan tamkar karfafa musu karfin gwiwa ne ya zo a cikin tarihi a duk lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka yake karanto wata aya su ma mutane na sauraron maganar Allah da kuma umarnin mahalicinsu sai kafirai mushrikai masu adawa da kiran makin Allah sai su zarge shi da sunan mawaƙi mai sihiri da karanto tatsuniyoyi, don haka wannan ayar ke cewa, “Ya kai Manzon Allah, kar ka ji tsoron wannan zargi na maƙiyan Allah, ko ka yi sako-sako wajen isar da wannan saƙo na manzanci, to idan kuwa kai haka, kai ma za ka kasance ɗaya daga cikinsu a gurin Allah.” wai ya billah. Daga cikin wannan aya za mu iya lura da abubuwa uku masu muhimmanci kamar haka. na farko dai hatta manzannin Allah ba su tsira ba daga makircin maƙiyan Allah da addininsa kuma suna tsananta ƙiyayya da kafircinsu don haka mu ma kar mu yi ƙasa a gwiwa ko sassautawa maƙiya addinin Allah da yawaita kira da wa'azin addinin musulunci domin faɗakar da al'umma kan wannan makirci na maƙiya Allah. Abu na biyu Allah ne ke kula da tarbiyyar manzanni da annabawan shi, kuma su na aiwatar da umarni da hannunsa ne wajen isar da sako da ya turo su da shi zuwa ga shiriya ga jama'a. Na ku manzanni na kiran mutane zuwa ga Allah ne ba wai son rai ko bukatar su ba, sai faɗakar da mutane da kuma ta da mutane daga barci domin sanin makirci da kuma abubuwa na bata da banna a doron kasa da kuma irin abubuwan da za su kai mu ga dacewa duniya da lahira. ƙarshe za mu saurari karatun aya ta tamanin da takwas kuma ita ce aya ta ƙarshe daga cikin jerin ayoyin da suratul ƙasas ta ƙumsa. Wala ta da'u ma'allahi ilagan akhar, la ilaga illahu, kullu shay'in halikun illa wajha, lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Kuma Kada ka bautawa wani abin bauta daban tare da Allah, babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi, kowane abu mai hallaka ne, sai zatinsa kawai, wato Allah, hukumci duk nasa ne, domin kuwa gare shi za a komar da ku. A cikin ayar da ta gabata kun ji umarnin da Allah ya yi wa manzonsa. manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka da cewa kar ya ji tsoro da kuma sassautawa wani kan lamarin da ya shafi isar da saƙon gaskiya na yada addinin musulunci to wannan ayar da muka saurara na cewa babu wani mutum mai kaɗaita Allah da bauta na haƙiƙa da ya san haƙƙin bautawa Allah da gaskiya ba zai hana shi da wani ko kuma ba zai yarda ba da kuma amincewa wani ya takura masa ko hana shi isar da wannan saƙo na addini ko kuma ya ji tsoron wani Allah wajen isar da saƙon Allah, saboda ya san duk wani abu ba Allah ba mai ƙarewa ne sai Allah da ya halicci komi da kowa, da kuma ayyukan kirki da aka yi don neman yarda Allah su za su dawwama. Babu Bugu da ƙari, Allah ne ke da ikon duniya da abin da ke cikinta baki ɗaya, kuma bautawa waninsa ba shi da ma'ana kuma taɓewa ce duniya da lahira. Wannan ayar ta tabbatar mana da cewa duk wani abu a wannan duniya zai zama tamkar ba a yi shi ba, ko ba daɗe ko ba jima, zai hallaka da komawa ga mahalicinsa idan ya yi aiki da rahamar da kuma littafin Allah za su shafe shi to zai gamu da rahamar Allah da kuma dacewa duniya da lahira amma wannan kuma Eh, amma kuma wanda ya aikata ɓanna da kuma saɓo to kuma zai kasance cikin taɓaɓɓu da kuma aikin da ya aikata zai kasance zai zama mashi bala'i da masifa duniya da lahira kuma ya sa shi gurin da bai zai so a ce wani ya sa mukan shi a ciki ba don haka mu lura da aikata aiki na alkhairi da za su sa mu dace da gidan aljanna domin kuwa nan ne ake sakawa waɗanda suka yi aikata aiki na alkhairi don neman yarda Allah da kuma bin tafarkin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tambata a gare shi da kuma alayin gidansa tsarkaka. Daga cikin wannan aya za mu ilmantu da kuma lura da abubuwa biyu masu muhimmanci kamar haka. Na farko dai masu kaɗaita Allah da bauta ba su ba su shayin wani bawan Allah kuma a kullum a shirye suke na yin fito na fito da ɗagutu. Masu kaɗaita Allah da bauta ba su shayin wani bawan Allah kuma a kullum a shirye suke na yin fito na fito da ɗagutai da ma'abuta mulkin danniya da zalunci kuma ba su fargabar kowa a duniya sai allah da ya halicce su. Abu na biyu kuma duniya da duk abin da ke cikinta mai ƙarewa ne Allah da abin da ya yarda da shi da kuma aka aikata aikin alkhairi don neman yarda Allah su ne kaɗai za su dawwama don haka mu lura da kuma kiyayewa abu na uku mutuwa ba ƙarshen rayuwa ba ce ko hallaka illa iyaka wannan mutuwa tana isar da mu ne zuwa ga rayuwa ta haƙiƙa wato rayuwar ranar lahira don haka mu lura to masu saurare kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yau saboda lokacin da aka ɗeba mana ya kawo ƙarshe a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin shirin ni na ke cewa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu قلبي نوره يسري سلام هو للفجر